Sakamakon taron ya nuna kungiyar ta gaji da bukatar da ta mika babban banki CBN ya wadatar da kuɗin amma sai ƙara ta'azzara lamarin yake yi. sakataren tsare-tsare na kungiyar comrade nasir kabir ya ce 'yan kungiyar za su mamaye ofishin babban bankin a duk faɗin najeriya kuma an umarci ma'aikata su zauna a gida mai girma wato shugaban wannan kungiya wato a jo a jero a tunda kowa ya sani mutum ne wanda bai sauraron wato ya ga an ce mutum ko in ce maka ma'aikata suna cikin kunci na rayuwa da shauransu wanda duk wanda ya san shi ya san tarihinsa shi haka yake ne wannan kungiya ta lashe takwabin cewa za ta kawo karshen wannan wato a shirme da ake wa 'yan Najeriya da kuma wato wulakanci. A kuma Nasir Kabir shin wannan yajin aiki da za a shiga na gargadi ne na wani lokaci ko na 'yar gaba ɗaya ne? A abin da muke so 'yan Najeriya sani shine wannan ba mu kira shi ma na gargaɗi ba, za mu dai shiga ne za mu tabbatar da duk bankunan wato CBN na Najeriya za mu yi abin da ake cewa piketin za mu mamaye su. Kuma duk wanda ya san piketin a Najeriya ya sani, mu ƙungiyoyin kwadago za mu wato a shiga duk nan bankuna mu tabbatar da cewa mun durkusar da al'amuran yau da kullum na wannan bankuna mu kuma tabbatar da cewa mun yi piketin wato mu nuna 'yan Najeriya cewa a mu ne 'yan Najeriya muke da ƙarfin tafiyar da harkokin kanmu ba wasu tsararrun mutane don sun samu matsayi sun shiga bankuna suna ganin suna ayyuka sai abin suka ga dama su dasa a ƙasa ba. In za a tuna hukuncin kotun koli na yin amfani da tsoffin kuɗi tare da sabbin ne ya ɗan sauya lamura, inda gwamnatin bayan jan kafa mai muni ta miƙa wuya don gudun kar ci gaba da sukar ta cewa ba ta bin umarnin kotu. Hakanan sai matsalar farashin litar man fetur da take ƙara tsada har kullum, inda a wani waje ake sai da litar naira ɗari uku da ashirin har ma fiye, kazalika ga dogayen layuka a gidajen mai. Yanzu dai za a jira a ga zafin da yajin zai yi daidai lokacin da musulmi ke shiga azumin watan Ramadan. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.